الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة mu da saduwa a wannan yammaci na a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da sha biyu ga watan wato afrilu afrilu na shekara ta 1998 don ci gaba da darasin mu na tara darasin na tara nan ko darasin mu na tara a wannan littafi na albarka bulugul maram min adillatil ahkam idan ba a manta ba a je dai babin da muke ciki shine babu nawaqidul wudu babu nawaqidul wudu hadisi na karshe da muka karanta a jiya hadisin abu huraira wanda yake cewa man gassala mayitan falyastasil wa man hamalahu falyatawadda yau kuma za mu tashi a hadisin abdullahi bin abi bakar radiyallahu anhu shine cewa an abdullahi bin abi bakar radiyallahu an أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك المرسلى ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول أن كربوا حديثي لك عبد الله بن أبي بكر وتو عبد الله بن أبي بكر الصديق أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يازو أتكلم التاسم لما ذا الله صلى الله عليه وسلم يرقو تاسي li amr bin hazm ga wani mutum mai suna amr bin hazm al-ansari al-khazraji wanda annabi ya tura shi zuwa garin najran dan ya karantar da su addinin musulunci to sai rubuta masa wata takarda wadda ta kunshi bayanai dangane da hukunce-hukuncen diyya da waɗansu hukunce-hukunce na musulunci dan kare manta sai aka bashi a rubuce cewa ya je ya fahimtar da mutane addinin su ga kamar da yake rubutu wannan takarda to ababen da ke cikin takardar suna da yawa amma abin da ya shafi babin da muke ciki shi ne ya kawo daga cikin abin da takardar ta kunsa Allah ya masal qur'ana illa fatir Allah ya masal qur'ana lalle kada wanda ya shafi alqur'ani kada wanda ya taba alqur'ani illa fahir sai mai tsarki an bayyana ko wannan shine abin da ya shafi babin mu da muke ciki na nawaqidul wudu' to kuma hikimar kawo wannan hadisi a nan a wurin ibn hajar yana nuna sahir a nan ana nufin mutawassai ba wanda zai taba alkurani sai mai mai da wanda yake da alwala shi a fahimtar sa sahir a nan gurin mutawassai da aka sai kawo wannan hadisin a cikin wannan ba dan ya nuna mana cewa lalle rashin alwala baya ba da dama ka taba alkurani lalle alkurani kafin ka taba sai kana da alwala to wannan hadisi na amr bin hazm rawahu malik mursala imam malik ya rawaito shi a cikin muwatta amma hadisi ne mursal idan an ce hadisi mursal a wurin malaman hadisi shine hadisin da tabi'i ya ce annabi ya ce kun bayyana da kyau kun ga tabi'i bai ga annabi ba ko to sai ya ce mana annabi ya ce to wannan shine ake kira hadisi mursal to ka'idan hadisi mursali ana daukar shi a matsayin hadisi za'i saboda me saboda shi tabi'i bai ga annabi ba dan me zai ce mana annabi ya ce lalle ba shi ne ya ji daga bakin annabi ba wani ne ya faɗa masa cewa annabi ya ce wannan wani bai faɗa mana ba kowane ne ta iya yiwa sahabi ne ta iya yiwa tabi'i ne dan uwansa ya ji daga sahabi annabi ya ce inda muna da tabbas din sahabi ne ya faɗa masa to da hadisi ya zama ingantacce domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne amma saboda rashin tabbas ta yi sahabi ya faɗa masa ta yi tabi idan wanda ya faɗa masa in sahabi ne hadisi ya zama ingantacce in tabi idan wanda ne fa ku shi kuma san kowa ya wani shi wannan tabi dan ba dukkan tabi'ai suke adalai ba a cikin tabi'ai akwai adalai akwai wanda ba adalai ba yanzu hatta da biyu ne matsayin ba tabi'i bane ba amma adalai <laughs> hajjaj da tafi tabi'i ya rayu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin abdullahi da umar da wadansu daga cikin amma kowa ya san mulki ne wanda ke azalibi ya yi yanka malamai a zamanin sa ya yi tafargaza mai tarin yawan wasu an fahimta ko shi ne imam zahabi ke faɗa ko cikin tarihin islam ko biyar kamata ko dai littafin tarihin islam ko biyar alamun bada yake cewa shi hajjaj bin yusuf al-thaqafi yake cewa nujawwiz lahu al-janna wa narju lahu an-nar a wurin mu ahlus sunna ya halatta ya shiga aljanna tunda dai ba kafirci ba ya iya shiga aljanna ba haka bane ba yace amma wa an lahu nar muna masa fata ya shiga wurin saboda ya ya ba bayan Allah wahala a dan yi masa azan wato dai abin da nake so in kai gare shi abin da yasa hadisi mursali ya zanto hadisi da'ifi saboda hadisi mursali shine tabi'i yace maka annabi ya ce to idan ko tabi'i ce annabi ya ce kaga bai rayu da annabi ba lalle wani ne ya faɗa masa rashin sanin wanda ya faɗa masa shi yasa hadisin ya zama da ishi inda mun samu tabbacin sahabi ne ya faɗa masa to kaga hadisi ya zama mai sahihi ko mun samu tabbacin tabi'i dan uwansa ne ya faɗa masa annabi ya ce sahabi ya faɗa masa annabi ya ce to kuma tabi'in nan ya zanto adali ha kuma hadisi ya zama mai sahihi amma rashin wannan tabbacin shi yasa sai a kyalace a matsayin sahihi saboda ba a tabbatar da hukuncin musulunci ta hanyar zato ina ba to wannan shine abin da suke nufi da hadisin mursal an gane ko shine yace wa rawahu malik rawahu malik mursalan wa wasalahu an-nasa'i amma imamun an-nasa'i yana da sanadi har zuwa ga annabi sahabi ya faɗa annabi ya ce wa ibn hibban haka ibn hibban ma tare da haka ibn hajar yace wa huwa ma'lulun shi dai wannan hadisi yana da illa to duk wannan maganganun malamai akan wannan hadisi yana da tsawo a gaskiyar al'amari shine idan ka koma sauran littattafan da suke takhrij wato wanda za su dauki hadisi su faɗi maruwaitansa in ta hanyar sahabi ne sahabbai ne suka ji daga bakin annabi ɗaya biyu uku hudu ta kowane sahabi tabi'i nawa ne suka ji sanadi nawa hadisin yake da shi idan ka tara dukkan sanadin hadisin kowane sanadi yana da cewa kai. amma in ka hada wannan sanadi da wancan ka hada wannan da wancan sai su taru gaba daya sai su mai da hadisin ya zanto hadisin haka wannan shine abinda hafizul maghrib ya faɗa ibnu abdul bar an gane ko yace in ka tattara turukul hadis gaba daya hadisin yana nan a matsayin sa na hujja amma in ka tafi kowane sanadi shi kadai to zaka samu hadisin da ne an gane ko shi amma ta suka ad wa wad-da'if yusawi as-sahih wai idan ka dauki zaifi ka dauki zaifi ka hada da da'ifi sai zama mai mai karfi daya shine har suke cewa ma wai la tuqatil bi wahidin ahla baitin fadaifani ya galibani qawiyya wai karka dauki mutum ɗaya duk karfin sa kace zaka fuskanci gida guda kai fada da su wannan mutum ɗan ya yake su dan fadaifani ya galibani qawiyya mutum bi masu rauni sa iya nasara akan kato dai mai karfi dan yawan ba dan karfin kowanne daga cikin su ba ko to da haka dai hadisin wannan sahihi ne ya rage na menene hukuncin Allah ya masal qur'ana illa tahiru dan ku sani cewa hadisin sahihi ne a nan gurin cikin littafin irwaul galil an tattara dukkan sanadin sa sahabban da suka zo suka rawaito hadisin farko akwai Amr bin Hazm akwai Hakim ibn Hazm akwai Ibn Umar Abdullahi da Umar kenan akwai usman ibn Abdullah. an gane ko kuma kowanne adadin marwaita ba sai wasan rawaito hadisin daga wajensa da haka a can karfe sai ma da yake wajulatul qawli annal haditha turuquhu kulluha la takhlu min da'f yace hadisin in ka tattara sanadansa gaba daya ba sa wofinta daga rauni walakinahu ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بالكذب وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه وعليه فالنفس تطمئن لصحة الحديث إذ لا سيما وقد اهتد به إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل كما سبق وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه faqad qala ishaq fil marwazi fi masail imam ahmad qultu yani li ahmad har zuwa karshe hadisin dai sahihi ne wa Allah ya masa qur'ana illa zahirun to shi dan haka sai malamai suka yi sabani cewa menene ake nufi da Allah ya masa Alqur'ana illa zahirun kar wanda ya taba alqur'ani sai wanda yake zahiri sai suka yi sabani bina'an akan wannan sauran suka ce kenan baya halatta ka taba alqur'ani kamilin qur'ani sai in kana da alwala wadan suka ce a'a ko da ba ka da alwala matukar ka tsarkaka babban tsarki ba da na ba jikinka in mace ce ba aila ko nifasi tare da ita to ya halatta mutum ya taɓa alkur'ani dai shi ma sunan su fata waɗansu kuma suka ce a'a ai matukar mutum ya zama musulmi ko da da na ba tare da shi ya halatta ya taɓa alkur'ani tunda musulmi gaba ɗaya fatir annabi kuma ya ce wa Allah ya musul qur'ani illa man illa fatir to abin da ya haifar da sabani kalman fahir kalma ce daga cikin kalmomin da ake kiran su al-mustarak wato akwai lafazi mustarak idan an ce lafazi mustarak shine lafazi daya da zai dauki ma'ana sama da daya ya dauki ma'ana biyu ko uku ko hudu shi kadai akwai irin wannan lafazin a cikin harshen larabci lafazi daya ya dauki ma'ana sama da daya zai dauki ma'ana biyu ya dauki ma'ana sama da biyu kamar misali Allah ce wal layli idza as'as wa subhi idza tanaffas Wallai wallaili idza as'as lafazin as'as yana da ma'ana guda biyu ma'anarsa ta farko aqbala ma'anarsa ta biyu adbara kaga min al-azraz kenan akwai ta ko Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun wato mata inda aka saki za su zauna zaman dako a sayi idda thalathata qurun har ƙuri guda uku to sai malamai suka yi sabani suka ce alkuru din nan jam'i ne na alkuru to shi lafazin alkuru lafazi ne mustar yana daukar ma'ana guda biyu yana daukar ma'anan alhaidu yana daukar ma'anan as-suhuru kun fahimta da kyau wato yana daukar ma'anan sarki yana daukar ma'anan mai haila to sai Allah ya ce idan an saki mace idda ta shine za ta yi qur'i guda uku Imam Malik ibn Anas da shi da Imam Abu Hanifa sai suka ce qur'i guda uku wato wannan yana nufin za ta yi mai za ta yi tsarki guda uku Imamu shafi'i da imam ahmad bin hanbal suka ce qur'i guda uku wato wannan na nufin za ta yi jini uku dan saboda lafazin qur yana daukar ma'anar tsarki yana daukar ma'anar jini daukar wannan ma'anar shi ya haifar da mai saɓani wajen fassara idan aka ɗauki waɗanda suka ce za ta yi jini uku yanzu kenan dama baya halatta mutum ya saki mace sai tana cikin tsarki tsarkin da bai kusance ta ba in mace tana haila bai halatta ba ka saki ta in mutum ya saki ta ya zama wajibi ya mai ta an fahimta ko haka in ta yi tsarki tun kafin ya kusance ta cikin wannan tsarkin to sai ya sake ta to in ya sake ta a ra'ayin wanda suka ce jini uku za ta yi yanzu kaga in ta je gida sai ta yi jinin haila ɗaya ta samu tsarki ta yi na biyu ta samu tsarki ka yi na uku ba za ta fita daga idda ba sai lokacin da ya yi sai lokacin da ya kare wannan na uku da ya kare ta yi ta fita daga cikin abin nan iddanta a ra'ayin wanda suka ce tsarki ake bukata tsarki uku kamar mazhabin maliki yake dama mutum bai sake ta ba sai tana cikin tsarki lokacin da ya sake ta da tsarkin da bai taba kusantanta ba wannan tsarkin da ya sake ta a ciki shine lissafi shine na farko idan ta yi jini ta yi tsarki ya zama nauke nan na biyu idan ta sake jini kuma ta yi tsarki ya zama nauke nan na uku shi kenan ta fita daga yadda jini nuna za ta kenan a waje biyu kun ga wannan shine abinda sabanin zai haifar in mun dauki cewa alquru tsarki uku gashi in mun dauki alquru jini uku gashi to lafazin fahir haka yake daukar ma'ana guda hudu a cikin larabci fahir yana daukar ma'anar mummuni ba ka kafiri ba nan dan Allah ya yi ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun idan aka ce kafare na najasa ne mun mummuni ya zo me fa'il mun ya zo fa'il shi yasa Abu Hurairah wata rana ya gamu da Annabi yana tafiya cikin garin Madina da ya hango Annabi daga nesa sai ya buya sai can da aka jima ya zo ta da ya ɗazu na hango ka na kuma ka buya manzon gaba sai ce lokacin da janaba a cikina sai na kyamaci in zo mu gaisa da kai har sai da na je na wanka sai annabi ce subhanallah almu'minu la yanjus annabi ce subhanallah yau ai mun ba da jinsa bane ba to mun ya zama kenan tahir wa Allah ya masa alqur'ana illa tahir a wannan fasar sai zanto kar wanda ya taba qur'ani sai wa sai mun kafiri da halaka mun ko wata kalmar mun ne ko da janaba cikin sa ko ba janaba ko da yana tare da ita ko babu ya halatta bai kenan ma'ana ta biyu ta lafazin tahir shine mutumin da ya tsarkaka daga babban kari mutumin da ba ba jikinsa ko matar da ta tsarkaka daga jinin al'ada ko jinin biki wannan ma yana ɗaukar ma'anan tahir ma'ana ta uku daga cikin ma'anonin wato ainihin tahir mutumin da ya alwala mutumin da ya tsarkaka daga babban kari ya tsarkaka daga karamin kari kaga ya alwala kenan shi ma na ɗaukar ma'anan mai tahir ma'ana ta hudu daga cikin ma'anonin fahir mutumin da ya kama ruwa ko da bai alwala ba an fahimta ko mutumin da ya kama ruwa ko da bai zo zai alwala ba sunan shi ne fahir to kasancewar lafazin fahir na daukan ma'anoni guda hudu kuma annabi bai fayyace mana wacce yake nufi ba ya ce dai Allah ya masal qur'ana illa fahir to shi yasa sai malamai suka yi sabani waɗansu suka fassara shi da ma'anan farko waɗansu da ta biyu waɗansu da ta uku waɗansu da ta hudu to don haka sai suka ce kenan taba alqur'ani maganganu akan sun zama kashi nawa kenan kashi yadda wannan lafazin ke dauka haka kowa dauki ɗaya daga cikin bangarorin ma'anoninsa to kuma ka'ida sananniya a wajen malamai shi al-mushtarak lafazi mushtarak wanda yake ɗaukar ma'ana sama da ɗaya ba ka da daman da za ka fifita ɗaya ma'anar a kan sauran sai in kana da wani dalili na waje in ba ka da wani dalili na waje wanda ya fifita wannan ɗaya a kan ɗaya to in dai kai ka yi imani da wancan to kuma ka kusa wancan sai ka kyale wancan shi ma ya imani da ɗaya in ka rushe ta to kuma da me za ka rushe masa shi ma kuma ba zai maka inkarin taka ba dan in ya rushe taka da me zai rushe maka dukan ku kowa zai dauki wanda yake ganin ita ce ta gamsu a cikin zuciyarsa ta tsarsu ya dauka dan yanzu wannan lafazin da yana daukan wannan manonin ba ku da wani alƙali daga cikin hadisai da ya tabbata wanda zai raba muku gardama sai dai waɗanda suke ganin sai an yi alwala abinda suke cewa shine ai Allah ce la masu illa mutahharuna su suka ce to kaga al-mutahharuna a nan gurin wato kaga masu alwala kenan suka ce me me mace tsakanin sahir anan sahir anan gurin duk dai ba lafazin bane ba sinadarin kalmar tahura a can sa'un da ha'un da ra shi ne dai a nan gurin sai eh, ibn al-qayyim ma yazo ce ai wannan la yamassu illa al na ba ma da yan adam ake ba da mala'iku ake ko maganar da ake da lauhul mahfuz ake ma ba ma da alqur'ani ake ba dan an ce innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun innahu la qur'anun karim lalle alqur'ani ne mai girma to al alqur'anin nan mai girma fi kitabin makanun yana cikin littafi kararre wani littafi ne kararre lauhil mahfuz sai aka ce la yamassuhu ba mai taba shi to kiwa shi lauhil mahfuz ko qur'ani lauhil mahfuz لأن الضمير يعود إلى آخر المذكور ba wanda zai taba shi shi lauhil mahfuz illa mutahharuna ibnu al ya kada cewa kaga an ce al-mutahharuna ismul maf'ul kenan ko wadanda aka tsarkake so waye aka tsarkake mala'iku amma kai sunanka al-mutahhir da yawa ha'un kasara ba al-mutahhar ba dan anta allazi tutahhiru nafsaka bi nafsika wal mala'ikatu tahharahum Allah ta'ala na haka yace gaba ɗaya wannan maganar wannan aya ba ta magana akan Qur'ani ko bani Adam tana magana akan mala'iku da nafsul maf'ul amma dai duka dai idan muka tattara maganganun malamai da kai kawo waɗanda suka yi a ciki magana mafi kubuta magana mafi tsafta mafi dacewa mutum ya taba qur'ani a cikin hali mafi kamala ya kasance babu janaba tare da shi kuma ya kasance yayi alwala ya kasance ba haila ko jinin biki tare da ita kuma ya kasance mutum na da alwala shine hali mafi kamala da ya kamata mutum ya taba qur'ani a ciki amma idan wani zo ya fatawa da kikiyar wannan yace ai ko ba alwala ya halatta ba ya halatta ta alqur'ani saboda ba nasin da ya haramta to ba zai zama abokin rigimar ka ba kai dai kai imani da wannan sai ka tafi kai an fahimta ko to wannan shine wato kawai abin da zan faɗa nan wa alla yamassa alqur'ana illa tahirun وعن عائشة رضي الله عنها ibn abdul barna eh abinda suke nufi da hafizul maghrib suna nufin shine shugaban mahaddata hadisi a duniyar yamma wato andalus ke ibn abdul barna daga cikin manyan malaman mazhabar malikiyya eh, babban malami ne a cikin mazhabar malikiyya ya yi sharhi guda biyu da yawa littafin mawafa masu kyau masu ban ya sharhin al-istizkar wanda ya fasa koyi dangane da abin da shafi fikihu da kuma at-tamhid wanda shi wannan akan sanadin hadisi da sauran abubuwan da suka shafi sina'a hadisiya ne babban malami ne kwarai da gaske yana da kuma littafi mai suna al-kafi fi fikihi ahlul madina to mujtahidai da waɗannan su ne jigo malikiya gaba daya to suna masa sake hafizul maghrib ku yi hakuri wa an aisha radiyallahu anha mu kara gaba tukuna in mun je wani hadisin ko ai tambaya قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وعن عائشة رضي الله عنها أنكر أودك عائشة الله تكاري دا أغريتا قالت عائشة تسي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله تعالى مستفتا قريت يا كسنتي يذكر الله على كل أحيانه ينا أنبتا الله أقوى إلى اللوكة أقوى إلى الحال يجي yana ambatan Allah ambatan Allah ya shafi hailala kamar la ilaha illallah ya shafi tasbihi kamar subhanallah ya shafi hamdala kamar alhamdulillah ambatan Allah ya shafi hatta karatun alqur'ani mai girma domin shi ma zikrullah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم قد أنزل الله إليكم ذكرا qur'ani shi ma zikir sai yazkurullaha ala kulli ahyani yana ambaton Allah a kowane lokaci ma'ana halin janaba da halin rashin janaba halin alwala da halin rashin alwala a zaune a tsaye a dare da rana zikiri da zaka yi ko tasbihi ko salatin annabi ba kai dai ma cewa sai kana da alwala ba ba a kai dai maka cewa sai baka cikin janaba ba zaka iya a kowane hali kun bayyana da kyau to da wannan kuma wannan hadisi da wadanda suke cewa kenan hatta karanta alqur'ani ko kana cikin sunna na baya halatta da karanta dan shi ma menene zikrullah annabi kuma yana ambaton Allah ne ala kulli ayali wannan hadisi kuma ya ba muslim ya rawaito suka ce karin bayani da hadisin bukhari hadisin jabir dan abdullahi wanda yake magana akan aikin haji ko lokacin da annabi ya taho zai yi aikin haji da sahabbansa an zo za a yi dawafi sai jinin al'ada ya zo ma Aisha matar annabi sai ta samu kanta cikin damuwa saboda haka ba ta samu yin dawafi ba sai annabi ke ce mata if'ali ma yaf'alu al-hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tafkuri ki dukkan abin da mahajjanta suke yi dawafi ne kawai ba za ki ba har sai kin samu sarki to sai suka ce annabi ya ce sai dukkan abin da mahajjanta suke yi mahajjanta suna karatun Qur'ani ko ba sa yi suna salati ko ba sa yi suna zikiri ko ba sa yi yace duk abin da mahajjaci ke yi ke maki sai me da wasu kuma tare da tana cikin al'ada a shi kenan za ka karanta qur'ani dan bai ce mata ban banda karatun qur'ani ina fatan kun fahimta da ku karatun qur'ani bai halatta ba da yabe da yayi bayani saboda akwai ka'ida ta cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja baya halatta a jinkirta bayani bayan ga bukatar su ta taso inda akwai bukatan cewa mai al'ada ko mai biki ko mai menene mai jaraba ba zai karanta qur'ani ba da ya ce to kuma qur'ani ba karki karanta da yadda ana ta tawafi da sai ana ta me karatun alqur'ani rawahu muslim wa allaqahu al-bukhari imam muslim ya rawaito wannan hadisi muttafaq kenan bukhari kuma ya rawaito shi mu'allaq wato ba tare da sanadi ba kenan ko ya tafi farkon sanadinsa أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدار قطني ولينه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم an karbo hadisi daga Anas dan Malik yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ihtajama yayi kaho wa salla sannan kuma yayi sallah walam yatawadda ba tare da ya sake alwala ba wannan hadisi a karda huddara kutuni imam huddara kutuni ne ya rawaito shi walayyanahu amma ya ce hadisi ne layyin yani qala innahu hadithul layyin alhadithul layyin huwa alhadithul da'if an gane ko imam huddara kutuni ya rawaito shi kuma ya ce hadisi ne da'if to wannan hadisi da ya inganta hujjar su a nan gure shine idan mutum yana alwala ko yayi alwala sai jini ya fito daga jikinsa alwalarsa ta kare ko ta kare ba ba ta kare ba da a ce hadisin ya inganta haka yake nuna ba to amma hadisin bai tabbata ba to har yanzu kuma wannan hukunci na nan sai dai malamai suke sabani tsakanin wanda suke ganin ta kare su kuma hadisin su shine mu karanta jiya wanda shi kuma hadisi ne shine shi ma mai zaifi da haka dai al su shine al-bara al-bara'atul asliya wato ba yanda za a yi jini ya kare alwala sai in kana da dalilin da yake jini na kare alwala idan mutum ya alwala sai jini ya fito ta hancinsa ko ya ji rauni ko aka yi masa kaho ina fata an fahimta ko aka yi masa allura sai jini ya fito ko ya taka kaya wajen cirewa jini ya fito duk wannan baya waiware alwalarsa alwalarsa tana nan ba abin da ya wanda ya da'awar sabanin haka yace alwala ta warware to wannan sabuwar da'awa ce to tunda yayi da'awa to sai kuma ya kawo dalili alaikum salam eh. matsayin hadisan da bukari ta alikin sa iri biyu ne duk hadisin da bukari ya kawo mu'allal iri biyu ne imma ya kawo su bisi gatil jazmi ko ya kawo su bisi gatil tamrizi idan bukari ya kawo hadisi mu'allal bisi gatil tamriz to wannan hadisin ya zama sahih kenan idan ya kawo hadisi mu'allal bisi gatil jazmi to ya zama hadisi sahihi kenan idan an ce sigatu tamridi shine kamar yace ruwiya anan nabi sallallahu alaihi wasallam kaga ruwiya mabani lil majhul waye ya ruwaito bai faɗa ba an ruwaito wannan sigatu tamridi kenan ko yace ukiya ko yuqalu ko yuhka anan nabi ko qila inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza duk wannan ita ake kira sigatu tamridi amma idan yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam kaza to wannan sigatu jazmi kenan ko kan nabi ya fa'alu kaza sigatu jazmi kenan ko rawa abu hurairah ko rawa fulanun kana da sai wa kaza duk shi gatun tuzumi kenan irin wannan ya zama sahihi kenan shine imam suyuti ke magana akan hadisi wato mu'allaki ah, ma awwalul isnadi minhu yutlaqu ولو إلى آخره مؤلف وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف al توهنه البيت السيوطي في مطلع الحديث kenan. na'am eh don ya wa zo da eh ko ne zo da da a wurin sa da'ihi ne shi a wurin ka'idar da ya bi wajen salon wannan littafin sa da'ihi ne sai dai ta iya yiwa wani daga cikin malamin hadisi ya inganta shi amma shi a wurin sa da'ihi ne ku gane cewa hukunci a kan hadisi cewa sahihi ne ko da'ifi ne hukunci ne wanda yake tattalifu fi hadis ijtihadat ijtihadin malamai kai ta babban wani ya za'ifantar da hadisi saboda kaza wani kuma ya sahihi ne to duk wanda ya da'awar sahihanci ko za'ifanci ba wai sallama masa ake ba sai an tattar maganganun malamai sai ka duba wanne ne yafi karfin magana an fahimta ko a iya samun rawi guda biyu sunan su yayi daya sunan mahaifansu daya amma na tabbata ta bamban an fahimta ko kamar a ce Sulaiman bin Abdurrahman misali sai ka samu Sulaiman bin Abdurrahman akwai Al-Makki akwai Sulaiman bin Abdurrahman Al-Basri wannan dan Basra wannan dan Makka dan Makka din nan da'ifi ne wancan kuma sika ne wani na zuwa da ya ga an ce Sulaiman bin Abdurrahman shi wancan da'ifin ya sani kawai sai a hadisin da'ifi ne tunda kawai Sulaiman bin Abdurrahman sai wani zo karanta tarihi ya ce wannan wanda ka zaifantar da hadisin da shi ba shi bane ba wannan albasri ne wato wanda yake hadisi na sassuka amintacce ne karbabbe ne to dan haka dai bin diddigi shine abin da ake kuma akwai littattafan da suke taimakawa wajen wannan sai dai yanzu ba lokacin ambatan su bane وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أنكر حديثي دقى معاوية ابن أبي سفيان an san muawiya da ibnu abi sufyan shi da mahaifinsa abu sufyan duk sun musulunta ne bayan bude maka yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ta'ala da ta tabbata gare shi yace al-ainu wika'us sahi wato ido shine madaurin dubura fa idza namatil ainan idan idanu suka yi barci istafala kalwika to wannan madauri ya warware wannan hadisin jiya mun kawo shi cikin maganganun haka rawahu ahmad wa tabarani wa zada imamu tabarani yayi kari karshen hadisin yace wa man nama falli yatawassa wanda duk yayi barci to sai yayi mai sai alwala wannan nan da barci na warware alwala mutlaka wannan bayani ya gabata tun ajiya wa hadhihi ziyadatu fi hadha alhadith inda abi daud ziyadan nan da aka ce tabarani yayi a cikin wannan hadisi haka ta tabbata a wurin abu daud amma min hadisi aliyin a riwayan hadisi da aka ji daga aliyu bin abi talib duna qawlihi istatlaqa alwika amma ba tare da ya faɗi istatlaqa alwika ba cewa al-ainu wika'u sahhi faman nama falyatawadda wato ki abin da ya kawo kenan sai ce wa fi kilal isnadaini da'fun ibn hajar yace a cikin sanadin na farkon da sanadin na biyu dukkan su kowanne a akwai za'ifanci wato hadisin aure ibn hajar ya zo mai kenan da'ifi amma malamai guda uku suka ce hadisin ya inganta na farko imamun nawawi na biyu imamun munziri na uku abu amru bin salah suka ce in dai ka bi kun sanadin hadisin ka za ka samu akwai zaifanci amma idan ka ɗauki wannan sanadin ka haɗa shi da wancan ya kawwa ila darajatul hadisul hasani ko a sahihu li ghairi an fahimta ko da haka dai hadisin wato ainihin ingantacce ne idan ka duba sauran rawayoyinsa da suka zo a cikin wadansu littattafan kamar yadda na bada reference da Imam Nawawi da Abu Amr bin Salah da Imam Munziri da kuma wadansu malamai a da can da yanzu ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجئا وفي إسناده ضعف an أنكر حديثي daga abu داود wato hadisi na Abu Dawud daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu ma hadisi marfu'i wanda kenan magana ce ta annabi annabi yana cewa inna mal wudu'u ala man nama mubtadi'an wato sanade alwala tana wajaba ne akan wanda ya barci a cikin gide amma wanda ya barci a zaune duk irin barcin da ya matukar a zaune yake to alwalarsa tana nan amma sai dai wannan hadisin da'ifi ne wanda wannan ne hakikanin hadisin yan mazhabin shafi'iyya zuwa mazhabin imam shafi'i matukar a zaune kake kai ta bar ka alwalanka tana nan ba abin da ya same ka sai in ka karkace ka cikin gida to alwala ta kare ke amma in kana zaune nan <laughs> madogaran su shine wannan hadisi wannan hadisi kuma da'ifi ne وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريها أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنك حديث hadisi الله بن عباس يأتي yace صلى الله عليه وسلم يأتي, يأتي أحدكم الشيطان shaytan yakan zo wa dan ɗaya daga cikin ku fi salati cikin sallah fa yanfuku fi maq'adatihi sai shaytan ya rinka busawa mutum duburarsa fa yukhayyalu ilayhi annahu ahdath sai mutum a rinka suranta masa cewa kamar yayi rihi shaytan ne yake busa maka dubura sai ka ji kamar kayi tusa ko kamar wani abu ya fito daga jikinka wa lam yuhdith annabi ya ce alhali ko babu wani rihi ba kai wani hadasi ba fa idza wajada zalik idan ɗayan ku ya samu haka Falayan sarif kar ya ce zai bar sallah ya ci gaba da sallarsa kar ya ce zai bar sallah hatta yasma'a sautan har sai in ya ji sauti au ya ji da riha ko kuma in ya ji wari wannan hadisi makamancin sa ya gabata a ko wato duk wannan na nuna mana al-yaqinu la yazulu bi shakk eh al-yaqinu la yazulu illa bi yaqinin mislihi wannan hadisi al-Imam al-Bazzar ya rawaito shi a cikin musnad kansa wa asluhu fi sahihayn sai dai asalin hadisin ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim min hadisi Abdullah ibn Zaid a riwayan hadisin Abdullah ibn Zaid wal hakim yana bi sa'id marfu'a Imam al-Hakim an-Naisaburi Abu Abdullah ya ruwaito hadisi daga Abu Sa'id marwayin zulki wani wali muslimin an abi hurairah radiyallahu anhu nahwu haka imamu muslim ya rawaito hadisin daga abu huraira nahwu kwatan kwatan wanda ya gabata an fahimta ko walil hakim an abi sa'id marfu'a imamu hakim an-naisaburi ya rawaito hadisi shi ma daga abu huraira radiyallahu anhu marfu'a abu sa'id kai abu sa'id al-khudri marfu'a abinda hadisi yake cewa idza jaa ahadakum ash-shaytanu idan shaytan yazo wa dayanku fa qala yace da shi innaka ahdasta ai kayi kari ma'ana alwalanka ta warware shedan ya zefa ma wannan waswasin to duk wanda shedan ya masa haka fal yakul kazabta to yace wa shedan ƙarya kake wa kharaja ibn hibban bilaf fal yakul fi nafsihi a wata riwaya ibn hibban ya rawaito hadisin cewa wannan magana da zai faɗa zai fada ne a zuci ba wai faɗa zai da baki ba da shedan ya jefa wato sai yace ƙarya kake ce eh, mutane yana cikin sallah ka ce ƙarya kake sai a ce a ah, wannan bai same shi kuma wa alaikum salam hadisin da an karanta a baya eh mutum sallallahu alaihi wasallam ke cewa alqur'ani eh wannan yana nuna cewa zamanin mutum sallallahu alaihi wasallam mutum eh ko don na mutum cewa bayan ba tun lokacin annabi burani na rubuce har hada shi wuri guda a matsayin littafi guda shine zaka ce bayan ta kara da amma rubutun kowace aya tana nan a rubuce wurin sahabbai ba ayan da za ta sauka ta kwana ba tare da an rubuce ta ba annabi na da sakatarori marubuta irin su ubay bin ka'ab irin su zaid bin sabit irin su Mu'adh bin Jabal irin su Muawiya bin Abi bin Abi Sufyan da sauransu manya-manyan sakatarorinsa irin wanda idan aya ta sauka zai ce a rubuce ta sura ta sauka ce a rubuce ta ayoyin da za su sauka kaga wata aya ta sauka farkon surar ya rike da sauka a wani lokaci sai annabi ce to wannan abokiyar haɗin ta shine sura kaza daidai aya ta kaza ku sa ta a can zai su rubuta a can a lokacin jikin fatu suke rubuta da haka gaba ɗayan qur'ani a rubuce ki tun kafin annabi bar duniya wannan hadisai ga sanan da yawa cikin bukhari cikin muslim da sauran littafan sunna amma a hada shi a matsayin littafi guda a yi masa jeri farko suratul fatiha sannan bakara sannan ali imran sannan nisa'i sannan ma'ida wannan jerin a hada shi wuri guda shine ba a yi ba sai lokacin da annabi bar duniya amma rubutu tun ya riga an eh eh <laughs> to a <laughs> ah, ah, wani mun dai riga mun fahimci bayanin ko to malam ya kace wa alaikum salam eh habba ustazu bayan mun wuce wannan magana kan tazo barci kake ne amma me muka ce maganganu guda nawa to kenan. ba mun wuce ba

kamar yadda shi wannan malamin ya tambaya a'a a'a ya hakuri yanzu mu tsaya kan maganar ka ta annabi ya ba waɗansu cikin masallaci qur'ani sun taba gaba ɗayan sa ko aya ɗaya ya fita daga nan kenan da cikin abin da muke magana ba shi kenan ba ya fita daga abin da muke magana sai ka kawo wata tambayar kuma eh, abin da sa ka kawo eh don saboda a cikin wannan lokaci akan wannan matsala eh shi ma sai je kowane da aka bi cewa dole sai musulmi Eh, kuma su kuma wanda yake kafare ne kuma sukan sukan sukan tsawatar da annabi a cikin masallaci kuma su abin nan ai shi ne raddin da za a yi masa duk kafirin da aka ce annabi ya bashi qur'ani ya taɓa ba ka to kan qur'ani ya bashi ba ai abin da ya fi fitowa fili ga ruwayan bukari hadisin abun nan wanda annabi ya tura da kulliya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allah na abu da illa Allah wala la nushrika bihi ko da yake ba ku ya ahlul kitabi zuwa karshe da annabi ya aikawa da sarkin rumawa wasiƙa da wannan tabbas kuma zai karba a hannunsa kuma ga shi kafiri ne amma ai ba gaba ɗayan qur'ani bane wani sashi ne na alqur'ani mu ko muna magana akan taba qur'ani gaba daya kaga matsalar wannan daban taba wani ba'azi na alqur'ani matsalar wannan daban taba ka tokan din qur'ani gaba ɗayan sa ka fahimta da kyau na'am an ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu wanda yake karatu ba ku hmm. gane ce faɗa abin da eh ci gaba nan kuma ga Abdullahi bin Ali Bakar eh ya ce annabi kitabin ladhi kataba kataba mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan kuma nuna kenan da hannun sai rubuta a'a duk wanda ya ce annabi bai iya karatu bai iya rubuto ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi iliminsa ba tare da hanyar rubutu ba amma ba wai bai iya rubutu ba mu yanzu in zamu koyi ilimi ba sai mun iya rubutu ba to annabi ba wanda ya koya masa rubutu ba kuma ya samu ilimin sa bane ta hanyar mai alifun ba'un ta'un sa'un jimin ha'un ya samu wahayi ne min ladun hakimin alim wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim kai tsaye ubangiji ya sanar shi amma ba ta aka baya rubutu ba akwai hadisi da dama sun annabi na rubutu wanda ya fi wannan fitowa fili wanda yake cikin bukhari ko muslim ka duba hadisin sulhul hudaybiya hadisin mai sulhul hudaybiya wannan shi wannan fitowa dan nan gurin cewa katabahu rasulullah ya zamanto ma'anarsa annabi ya yi umarni an rubuta ba shi ya rubuta da kansa ba shi da tawilin da suke a wannan hadisin amma dan tabbas ka samu hujja na annabi ya rubutu shine zan baka wancan dai shi fitowa fili wannan za su yi maka tawilin sa amma rike wanda zan baka yanzu an yi sulhun hudaybiya cewa annabi ba zai shiga makka ba da aka zo rubuta sulhu ali bin abi talib shine mai rubuta takardar sulhu din kafirai na bada sharadan su suka ce na farko sharadin mu na farko ali bin abi talib ya rubuta cewa ba yayi bismillah yace wannan shine abinda muhammad rasulullahi yayi alkawali tsakanin su da ta maka suka ce dakata ana kar ka ci gaba goge kalmar rasulullahi ka sa muhammad ibn abdullahi da mun yadda shi rasulullahi ne me yana rigima tsakanin mu da shi Ali bin Abi Talib ce sam ba zai goge ta ba annabi ce ka goge ka rabu da su Ali bin Abi Talib yake gogewa annabi da kansa ya goge wannan kalmar ta rasulullahi yace ko da sun ta ne Allah ya san niman zan sa ne annabi da kansa ya rubuta Muhammad ibn Abdullahi wannan kaga rubutun sa ne da kansa kaga wannan hadisin ba wani yasa yayi ba shi ya rubuta wannan da kai amma wannan cewa an fi kitabin ka katabahu ya ya umarci wani rubuta domin ana jingina mutum aiki idan shi yayi da kansa ko ya umarci wani yayi ina fata an fahimta a wannan sananne ne a cikin yare ana jingina mutum aiki a ce ai wani ya gina masallaci wani ya gina gida shi ya gina da kansa ya kashe kudi an gina ko to sai a ce wani ya gina gida wa alaikum salam game mhm. da shafa alkurani eh kana so a san mayar mun da magana da kusin da yake da fara cewa ba da alkurani ake ba eh yace domin innahu wannan lamirin na hu da qur'anun karim cikin da la yamassuhu lamirin la yamassuhu ba mai shafarsa ba wai shi alqur'ani yake nufi ba ana nufin lauhul mahfuz da aka ce la yamassuhu ba mai shafarsa shiwa an ce qur'ani to sai abu biyu suka gabata ga maganar qur'ani ta gabata ga maganar lafzul mahfuz ta gabata da kuma lafzul mahfuz shine a kusa da haka hudun nan wakilin suna yana koma zuwa ga abin da yake kusa shine lafzul mahfuz ba qur'ani wa alaikum assalam wa rahmatullah bismillah eh a'a duk fasarar da yake qur'ani a zo a yi translation din shi gaba ɗaya da turanci ta yadda ba ba a rubuta komai na qur'ani ciki ba wannan fasara ce kawai wannan baya daukan hukunci na cewa ba mai taba sai ne kaza baya daukan wannan ko a fasara shi da Hausa ko a fasara shi da wani yare amma na nufin ga rubutun a rubuce da larabci shi ake magana akai a in akwai rubutun qur'anin a gefe na larabci ga kuma fassara da turanci ai dai dai ke da alqur'ani babu adabi qada'il haja babu adabi qada'il haja wannan babu yana magana akan ladubban qada'il haja adab jam'i ne na adab kamar da asbab jam'i na sabab dukan su wazanin su daya adabu qada'il sukan ce qada'ul haja dan jin kunyar abinda amahu sai ya cire zoban ki ajiye saboda me annabi na da zobe na azurfa a jikin wannan zobe an rubuta Muhammad Rasulullah kaga akwai Allah sunan Allah a jiki to ne sai cire ki aji wannan hadisi da ya inganta abin da yake nunawa baya halatta shiga ban daki a tattare da kai a kowane abu mai sunan Allah ko wata takarda ko wani littafi ko wani abu dai da sunan Allah a jiki ba za ka shiga ban daki inda hadisin ya inganta haka zai nuna kenan wanda da wannan ne malaman da suka ce baya halatta shiga ban daki da wani abu mai takarda ko makamancinsa wanda ke akwai sunan Allah da wannan hadisi suka kafa hujja suka ce ga ta annabi na da zobe da sunan rasul Muhammad rasulullah jiki yana kire shi a aji akhrajahu al-arba'a malaman hadisi hudu suka ruwaito Abu Dawud al-Imam Tirmidhi al-Imam An-Nasa'i وهو معلول ابن حجر الاسقلاني ne wanda ke kunshe da illa hadisi ne da'ifi tabbas kuma hadisi ne wanda yake za'i an fahimta ko to don haka anan gurin matsalar cewa a iya shiga ban daki da wani abu mai sunan Allah ko ba za a shiga da shi ba a iya shiga ban daki da wani da wata takarda ga hadisi a rubuce ko aya cikakka ko rabin aya ko bai halatta a shiga da shi ba sai malamai suka yi safani wadanda suka ce bai halatta ba madogar su wannan hadisi wadanda suka ce ya halatta su ko madogar su wannan hadisi da'ifi ne ba wani wanda ya zo ya haramta sai in an samu wani hadisi ya zo haramta sannan a ce haramun waɗansu kuma suka ce a'a inda halin yadda za ka yi ka ajiye takardar nan a waje ko ka ajiye littafin nan a waje wani bai ɗauke maka ba bai salawanta ba to mafi kyau ka ajiye don wannan yana cikin ta'azimu sha'irillah Allah ko ce wa man ya'zim fa'in fa innaha min taqawul qulub in ko kana da littafin ka ka sayo mai tsada kuma ga ka zo masallaci za ka shiga ban ɗaki ka kama ruwa ka fito kai alwala amma idan ka ajiye littafin a waje wani zai ɗauki ba ka samu wanda zaka biyo ajiya ba ka ajiye shi a waje kafin ka fito na dauke maka hanka suka ce kunshi a leda ko cikin wani baka shiga da kanka ka ajiye an fahimta ko amma dai abin da zuciya za ta fi nasuwa da shi shine duk abin da yake da sunan Allah da kamata a shiga ban ɗaki da shi ba zuciya za ta fi nasuwa da wannan na'am zinari ne zinari ko da azurfa wa anhu radiyallahu anhu qala wa anhu an karbo daga gare shi shi wa kenan Anas bin كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يتي النبي كتن في إذا زي شغبان نقول إذا دخل بمعنى إذا أراد الدخول idan ya yi nufin shiga ban daki ba wai bayan ya riga ya shiga ba idan annabi ya so ya shiga ban daki kala sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan ita ce addu'ar da ya kamata ka yi in za ka shiga ban daki kowa ya yi kuma ya sanar da iyalansa su yi manya yara mata maza duk a sanar da su kowa ya yi lokacin da mutum zai shiga gaban daki sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ma'ananta Allahumma yana nufin ya Allah inni a bika lalle ina neman kariyarka ina neman tsarinka min al daga aljanu maza wal khaba'isi da kuma shaydanu maza shaydanu maza da shaydanu maza duk na ina neman karin da gare su domin al jam'i ne na khabith al kuma shine aljam wanda ke iya fitinan kai cutar da kai an fahimta ko kafirai cikin aljanu ko waɗanda ke cutar da bil adama cikin aljanu namijin su shine khabir jam'in sa al-khubuth al-khaba'ith jam'i ne na khabitha ta matar aljana kenan to mutum na neman tsarin su saboda mai aljanu galibin wurin zaman su shine inda da dattiki inda ka kazanta take inda ake zubar da shara ban daki nan ne wurin zaman aljanu kamar yadda nasoshin shari'a suka nuna da aka sai mutum ke neman tsari don a kare shi daga sharrin aljan kar ka shiga ban daki hannun kai ya sanye kar ka gaban daki ka samu cutuwa a sakamakon alja an fahimta ko to wannan kaga banda musulunci babu wani addini da bai wa ka kariya ta irin wannan hanya اللهم bi اعوذ بك من الخبث والخبائث wato sai mutum ya kare kansa daga duk lokacin zaben nan to wannan karewa ce to ban daki kenan to idan mutum a daji yake fa idan a cikin sahara yake fa yaushe ne zai faɗi wannan shine suka ce lokacin da mutum zai kwale tufafinsa lokacin da ka zarge mazargan ka to kafin ka saki wandan sai ka faɗa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith sannan ta mutum ya tsuguna in a fili in a ban daki ne yayin da zaka shiga dan ya ce idza dakhala khala'a ma'ana idza arada dukula kina idan ya ku shiga wannan hadisi a farka sab'a Abu Dawud Tirmidhi da wato Bukhari Muslim kenan Abu Dawud dai zuwa karshen su bakwai hmm. din eh amma dai nassin ta wajen ban daki da kuma amma duk wurin da ka je wurin zubar da tafi zaka bi ta juji zaka bi ta bola zaka yi wani addu'a dan neman sani an fahimta ko wa alaikum salam ka a yasan da ka tafi <laughs> a hannun dama a yasan da yake na kusa da karfi wa alaikum salam wannan tarihi ne bai tabbata ba abin da ya tabbata daga annabi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith akwai bismillah wanda ta zo a sunan na ibnu mansur mutum zai ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith lafazin bismillah ya inganta cikin hadisi ga kuma wannan ya inganta sune zikiran da ake in za a gaban da daki ko mutum zai shiga sai ya shiga da wata kafa kenan da kafar hagu lokacin da zai shiga bandaki to wannan shine ladabban da ya kamata mutum ya iya ke ya koyar da iyalan su iya dan amfanin ilimi tarbiyya amfanin ilimi a sani yau kuma a aiki to da aka ne sai ka ga rayuwar mutane wato ainihin tana canjawa yasa kullum annabi na tafiya ilimi da tarbiyya a hadar juna baya cewa a yi ta ilimi daga baya zuwa a aiki ilimi da tarbiyya yana cikin hutuba fa sai wani ya shigo masallaci sai ce kai ka yi kuwa su yi zama da ce ban yi kai ya hudu ba ya masa wani yana cikin hudu ba wani ya shigo masallacin zuwa yana keta mutane ya keta da tsoho yana son sai ya zo gaba annabi ce ijlis fa kad asaita zauna nan ka riga ka cutar saka mutane nan wanda kai ya isa ba sai ka gano da ba ana cikin hudu ba annabi ya dakatar da shi zai zo da shi za ka ci gaba saboda ilimi na tafiya da tarbiyya a hannu عن انس رضي الله عنه يا ابو لما قال قلنا في سنه عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل القلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء وعن انس رضي الله عنه عن كربو حديث لك انس مالك الله كاري دا اجريش Anas dan Malik me yake cewa yake kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda al-khala annabi yakan kasance zai shiga ban daki alkhala shine dukkan wurin da zaka je dan biyan bukatan ka tabo ko bayan gida ko makamancin haka sawa'un wannan wuri yana gine sawa'un wani kango ne sawa'un wani rami ne ya dai zama sunan sa ne alkhala annabi yakan shiga wurin dan biyan bukatan sa fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ni da wani yaro kwatankwaci na shine ma'anar nahawi sai mu dauki idawatan idan an ce idawa mazubin ruwa akwai wani mazubin ruwa kamar koko da suke yin da fata a da shi da idawa wa anazatan da kuma sanda ko sanda ko ma suna fassara shi da anaza fa yasanji bil ma sai annabi sallallahu alaihi idan ya gama abin da yake sai zo karbi wannan ruwa sai je ya tsarki da shi fa yasanji bil ma sai je ya tsarki da wannan ruwa yanzu wannan abin da yake nuna mana kenan lallai idan mutum zai shiga ban daki ya kasance akwai mai tare da shi akwai ruwa tare da shi saboda dan ya abin da zai yi sai an fahimta ko wannan shine abin da yake fayyace musulmi da wanda ba musulmi ba an gane ko a ba sanda ba ce ba sanda buta ko ana zakan sanda kenan wace wanda wannan sandar da yake tafiya tare da ita tana da ayyuka da dama da suke yi ba dai annabi na dogara ta bane wajen tafiya abin da yake da ita idan an za a yi sallah babu sutura sai ya kafa ta yi sutura da ita idan zai biya bukatun sa a wurin da yake sahara ne tunda galibin kasar laraba sahara ne sai ya kafa ta sai ya cire wani bangare na idar na izari ko eh, eh, ko rida din sa ya rataya a jiki sai ya wanka a bayan da zai masa ban amfanin da <laughs> <laughs> dan kar kowa rike sanda da buta a hannu ko zai shiga a ce ya malam ba mu ga sanda da buta ba <laughs> eh? <laughs> wannan hadisin da yake nuna cewa dukkan annabawa sun rike sanda hadisi ne da'ifi an kawo shi cikin littafin muftar al-hadith an-nabawi ko hawlul asamin sunnat al-anbiya da'ifi ne ba zai kai labari <laughs> an fahimta ku na'am eh هو ده gaske ya yi koyi da annabi ya yi amurin bil ma'ruf ko duk abin da zai faɗa wa ba amurin bil ma'ruf bane wani yawan Allah munkar to ba sai fara da wannan ba hudu ba ba wanda ya ce da larabci wata ba za ka yi da yaren da mutanen su ke magana da abinda kawai waɗansu suka ce larabcin da za ka yi cikin hudu ba baya halatta dai yi hudu ba tun daga farkon ta har karshe ya zanto wani yare na daban ba larabci a amma ko santan sai kasa na larabci ka biya bukata ko ta kai inna alhamdulillah na amaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ka kare wa ba'du ya jama'a ku tsoron Allah ku kiyaye kaza kaza kun ga Allah ya jarrabe mu da wahalan man bita. Allah ya jarrabe mu da kaza Allah ya jarrabe mu da kaza ku kiyaye kaza ka ci gaba da hatsa ba abin da ya sama kai ba ma fi fa'ida dan an ba ku bai yanzu mutanen da suke zuwa masallaci cikin sallar juma'a wanda suke fahimtar hudu ba kashi nawa ne cikin na sai limami ya larabcin sa ya ya rafa in fa'ili ya nasrul mafaulan bihi mansub ya duk abin da ya so ba wanda ya san me yake ba wanda ya san me yake kawai sai da iya zan in ta taimu ya hanku mulla kowa sai kanka da rigar sai ta amma ba ya zama da zama sai irin masallatin da za a ga ana fassarawa kafin a fara hudu ba to wannan akwai amfani amma dan liman ya yi tsawon su har sai asalin maza kuma ko Hanifa ta yi kar ma hudu ba sai da yaran mutanen da take shi yasa yanzu inda zaka je irin su Pakistan ko ibnu sai zaka ta mamaki yaran su za su yi ma hudu ba ba ruwan su da yaran larabci saboda sun san mutanen su ba su da larabci har gobe haka eh ayar sai ka dawo na sun suka fassara da Hausa ka dawo nassin aya din ka dawo nassin hadisi a lalasan su suka fassara da Hausa dan mutane su san nassi ne wannan ya ta babban magana ta yau da gobe ko eh, eh. laraba ke kiran kutuba wanda ake da larabci ba a'a ba abinda ke da larabci ba abinda laraba sun kira suna hudu ba shine me maganar hudu ba ta sha bamban da magana ta koyarwa da haka hudu ba akwai maganar babban soki akwai maganar shiga wadda za su ja hankalin mai kallon ka akwai maganar nuni da hannu wato mai hudu ba in ya cika rukunan hudu ba gaba daya an fahimta ko za ka samu masallaci ba wanda yake gingadi ko da awa zai hare kare ba a gajiya rukunin hudu ba kenan kuma magana ce tsararra kalmomin da za ka yi amfani su ko ce sai ka zaɓe ta wanda ta dace an fahimta ko ka idan kana da jarin kalmomi ka iya samun kalmomi guda goma da suna bada ma'ana daya amma sai ka ga wace ce ka fa bayi sai ka faɗe ta saboda su jijjiga jiki ga ishara wanda wannan isharar tana ɗauke da bada ma'anan abin da ba ke faɗa shi yasa magana hudu ba hudu ba kanta fanni ne daga cikin fannoni wanda suke karanta literature na larabci su daga sun san hudu ba fanni ce karantar ta ake tana da rukunai tana da ka'idodi har shigar da mai hudu ba ya kamata yi fanni ne wani za ga ya suka ta ko ina rukuninsa amma sai shiga ta bata masa tsari hudu ba ta ƙi yin tasiri <laughs> وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة مغيرة ابن يتي النبي يتي خذ الإداوة rike mun wannan koban an gane ko wato ya ba kamar buta ko kasko da ruwa an talaka hatta tawara anni mughira ce sai annabi ya tafi bayan ya bani buta ya rike masa kan talaka sai ya tafi hatta har sai da ya face mun bana ganin faqada hajatahu sannan ya biya bukatarsa sallallahu alaihi wasallam kenan sannan ya dawo ya karɓi ruwa kuma ya je abin da zai yanzu wannan mai ke koya mana daga cikin ladabban biyan bukata kada mutum ya tsaya kusa da mutane in ban daki ne ka tabbatar akwai murfi an rufe in ba ban daki bane a daji ne ka tafi nesa da mutane yadda ka sake kai abin da duk ka yi baka jin kunyar wani jika ba haka bane ba to amma in kana kusa da su ba ko ka ci ko su yana daga cikin ladubban biyan bukata mutum ya kasance ya wannan wannan kuma nau'i ne na kunya da addinin musulunci ya ga mu al'ummar musulmi da haka akwai bakin ciki kwarai da gaske ka samu ko a ma'aikatan gwamnati ko a kasuwa a maimakon yan kasuwa da suke da kansuna ko rumfuna su samu su har haɗa kuɗi su gina kansu ban ɗakuna ko da mutum hudu su haɗu su gina ban ɗaki ɗaya su sa masa kyaure da makulli ko na da safaya kiɗin don yi biya bukatunsa waɗancan ma su yi waɗancan ma yi sai mutane su gwamnati kawai su rinka yaye al'auransa a waje suna bawali ba abin ka ga mutum magidanci yana bawali yana cin biskit ba abin da ya masa zafi a bakin shi kowa na kallon shi mai mota ya ganki dan kabu kabu ya ganki kowa na kallon shi maza su ganki mata su ganki mutum ba ya jin kunya wani kuma abin da yake gani tunda wannan namiji ne wannan namiji ne kawai sai a zo a yi jeji wajen mutum da sai ka ce an ba su competition na sauran fitsari wannan nayi wancan nayi ba abin da ya masa zafi wallahi wannan abin da kai shi ya ba bakin ciki aikin abubuwan ba illa bane kai musulmi an amwace ka da kare al'auranka abinda ake nufi da kare al'aura farko karka fada cikin zina kenan karka nemo yin bukatar ka ta hanyar matanka ta halal ko to haka kuma kare al'aura shine ka fitirce al'auranka ba wanda zai ga al'auranka sai wanda ya halatta ya gani ko shine matarka amma wani da garin mutane ko ma wane ne kai iya cikin gogarin ka kare al'auran ka kare mutuncin ka wannan umarni ne daga Allah umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka bai dace ba ko alama ka to cikin irin masu fitsari a wurin da kowa na kallon su ba a mutunci a cikin wannan lamarin ko alama kaga dai a nan gurin ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun gina bin uba rike mu ko wannan yake fan talaka annabi ya tafi sa hatta wara har sai da ya bace daga ganin sa fa sannan biya bukatar sai dawo kaga ba in ko da kai yake ai zaka san ko me yayi salam hmm. ya dama ya a kusa da shi dama ya tafi da ita kusa ya nasa da shi duk wanda ya yi akwai za ga annabi ya tafi da abin kusa da ga kuma ya ajiye ta aurori sai da ga biyan bukatar sa ne zai dauka ya amfani da ita to amma ya danganta su irin tufafin da suke sawa a da daga tufafin da suke sawa ba wanduna ne irin nawa bane irin zani ne da suke daurawa a gogo wanda dan mutum ya je ga bukatun ka ta so ba zai ba ta wannan zanin ba har zuwa lokacin da zai dauki buta ko kuma ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da dutse a can kafin ya zo da ruwa ya amfani da domin akwai yadda zamu zo inda ake maganan abin nan a istijmar ka fahimta da kyau wa alaikum eh. Eh. ya ainihin gudun su ba yara ba ne ba ana dan malika yaro ne karami a ba dan karamin yaro bane kuma ai ba su tsaya tare da shi ba menene su ma hadisin ya faru yadda yadda kula kala fa amiru ana

yanzu wannan kaga aiki ne wa sabo gare ne fayyace wannan ka'idar a halin hadisi da iki ka gane ko wanda ba tabbas din annabi ya faɗa to annabi baka jin gina maka magana saboda kake da tabbas in tsammani ne baka tabbata baka tabbata to hadisi da iki ba tabbaci na annabi ya faɗa akwai hadisin da iki da yake ma an riga an tabbatar da faɗa ba saboda wanda ya kawo shi makareci ne kawai an san kariya yawa annabi akwai wanda zai kare kuma ya zo faɗa da kansa an gane ko akwai wani zindiki da zo daga musulunci da baki ya ta kawo hadisai da ifai ya zo jingina da aka kama shi da karshe za a yanke masa hukunci yace ko yanzu ko kace na muku biyar hadisai dubu hudu ne kirkiro na ƙarya suna nan musulmi suna ta aiki da suna kwafa ku dole akwai rubuce rubuce na ka kasu don fayyace su عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا كل عانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما باب وعن ابي هريره رضي الله عنه ان كربو حديث دغ ابو هريره الله تبارك وتعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الله ياتي اتقوا اللعانين ko ne santi ababan da ke jawo la'ana guda biyu ko ne da ke yawan jawo wa mutane la'ana guda biyu na farko alladhi yataqalla fi tariqin nas wanda zai je ya biya a kan hanya da mutane ke wucewa ya ce zai bawali ko bayan gida a wajen kaga duk wanda ya zo gani sai ya la'anci sai ya Allah wadai da shi annabi su tafi ci wannan na biyu aw zillihim wanda zai sami inuwa da mutane ke zama karkashin wata itaciya ko karkashin wata katanga ya ce biya bukatar sa a wajen kaga duk lokacin da mutane suka bukaci irin wannan sun zo za su huta su ga abin nan sai sun la'anci wanda shi to annabi ce ku ci wannan wurare kaga kenan yana da cikin ladabba na biyan bukata kar ka yi mutane akan hanya kar ka kuma inuwa da mutane suke inuwa dan za a amfana da ita shi yasa ko da yanzu ba ga mutane a wajen ba ka sa ran wata rana wani zai bukaci ya huta a wajen dan haka ka nisan cikin da inuwa ina fata an huta bari in karanta hadisin tukuna mutane domin Allah anan mutane ke mutane su mutane suna ke la'anta dan ya ce Allah ya ta kallafi saraykin na au zillihim waza da داود عن معاذ رضي ya عنه أبو داود يا قارب يا قارب بياني أتكر رواية حديث سا mawarida ya kawo lafazin almawari wanda lafazin almawari jam'i ne na kalmar almawrid wanda kuma kalmar almawrid tana nufin wato dukkan wani wuri inda ruwa ke taruwa mutane su kace su da ruwan nan ko su su shayar da su. kamar tafki ko wani kududdufi ko wani rafi shi na ake kira almawari mutanen wurin da mutane ke gangarawa don su ɗebi ruwa ko su shayar da dabbobin wato annabi ya tsara ba ya ya abuta ba bai kenan ko ku kenan wato ka nisanci kan hanya ka nisanci kuma inuwar mutane ka nisanci kuma wurin da mutane ke ɗeba ruwa ko inda suke shayar da dabbobin su wannan ruwa ka nisanci wannan mutum shine almawari wa lafzuhu lafazin hadisin Abu Dawud shine ittaqul mala'ina salasa da lisanci wuraren da ake la'antar ake la'antar wanda ya wani abu a wurin guda uku na farko albaraza fil mawari mutum yake zai je biya bukatun sa a mawari mawari jam'i ne kamar yadda na faɗa na biyu kuma wa qari'ati tariq tsakiyar hanya na uku wa zilli da kuma inwa idan an fi albaraz wato wurin da mutum ke ne sanka ya bar mutane to shine da kalmar albara abin suke nufi kenan wurin da zaka fita can kafar mutane ka je ka killace wurin killacewa shine albara to amma daga baya sai kasance ana ana amfani da kalmar albara ga bayan gida shine sai albara ke tsari ta fi fi abin nan filmawa na Thank you. hadisi zai zo ina jin nan gaba ban sani ko zai kawo shi a nan gaba kuma dan su babuka dangane da maganar yin fitariya su ya halatta ko bai halatta ba ya halatta asalin yin fitariya a ba wanda ya ce bai halatta ba ko hadisi cikin sai ga musulun hadisin aisha ne take cewa duk wanda ya ce annabi ya yi fitariya sai ya yi wa annabi kariya malamai suka ce abin da kika sani kika faɗa kenan su sauran hadisai sahabbai da suka gani kuma su ma sun faɗa nasu man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne kan wanda bai ba ya sani ba hadisin da ya tabbata kan bukhari sai kuma yana nan cikin sahihin muslim hadisin huzaifa bin al-yaman kaga shi ya gani kiri da mutum ita kuma Aisha tace bai ba suka ce ke biki gani ba haka biki faɗa ba wanda ya gani kuma ya faɗa <laughs> ba haka bane ba suka farko karin bayani akan maganar bawliya tsaye magana akan bawliya tsaye ko bauliya bawliya ne wannan ya danganci inda za ka yi akwai wurin da yi a tsaye shi ne ya fi tsaftace tufafinka dai idan ka tsuguna za ka ɓata tufafinka a irin wannan wuri yi a tsaye shi ne ya fi dacewa akwai wurin da yi a tsuguna shi ne ya fi dacewa dai idan kai a tsaye wurin na da fako yana da tsandauri zai rinka fallasawa jikinka a irin wannan wuri ya su gudu shi fi dacewa shine bayanin malamai in suka tara wannan hadisan sai kuma suka ce sai abin da za ka kiyaye kuma shine idan mutane a urfin garin ku ba a saba fitsari a tsaye ba duk wanda ya tsaye sun shi arne to dan ka ce maka arne sai ka je tsuguna sai sun fahimci addini an karantar da su ka killace wani wuri a daji kai kayan kasai ka shiga wani ɗakin gidan kai kadai kai kayan kasai ba ruwan kasai amma tun da fili ne za su san tafiya sun kaji a ce ayya zama arni da hadisai ne cikin musulun amma mutane tun da ba su yi karatu ba su ba ruwan su kawai ولأحمد عن ابن عباس أو نق إماء ولأحمد عن ابن عباس أو نق إماء إمام أحمد shi ya ƙara wani abu na gaba da ya kawo a nisanci ababai guda uku albara fil mawarid wa qari'ati tariq wa dhilli sai ce au naka ima'in ko wato ainihin wurin da ruwa ke tarwa naka ima'in wurin da ruwa ke taruwa wa fihi ma ba'd ibn hadar a wannan riwaya ta ibn ahmad da kuma riwaya da take kafin ta abu dawud akwai banki a tattare su sai dai abin da ke tabbatar sai shine riwayan Abu Dawud ta tabbata ta inganta malamai sun inganta ta malaman hadisi da dama da shi Ibn Hajar din malaman da ba shi ba sun inganta ta sun suna da yawa sun fi yawa sun kuma fi hujja na ba eh? ba bambanci wannan kenan cewa wato su mata ya halatta siyasa ko ba halatta siyasa ba a ka'ida na musulunci ya yawa ku ɗauke ta a matsayin ka'ida duk abin da ya shafi maza ya shafi mata illa ma dallar dalilu ala tasdid sai in dalili ya zo ya ware su daban sannan za ka ba su sabon hukunci na su in ba haka ba ana kyale su ne gaba daya suka ce abin da ya sa dukkan umarni na cikin alkur'ani galibi maza ake fuskanta da to amma za ka samu mata na ciki ya ayyuhal amanu wannan amanu wawu din nan ba wawu jama'atu zukur bace ba mata sun shiga cikin wasu gaba idza qumtum ila salati kuntum anan gurin min din nan ba zamir bane na jama'a na mazaje mata sun shiga cikin wasu gaba faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ba ce wa aydiyakum ba ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum ba ce bi ru'usikum wa arjulakum ba ce ba arjulakum ila ka'bayn wa in kuntum junuban inda mata ta ce wa in kuntunna junuban fatahharu da ta ce fatahharna wa in kuntum marda inda mata ta ce wa in kuntunna kaga kenan duk abin da ya shafi maza ya shafi mata sai in dalili ya zace ban banda su sanan zaka ware an fahimta ku wannan shine ka'ida suka ce duk umarni cikin qur'ani ko na hadisi da ya zo akan maza to mata sun shiga ciki amma wanda ya zo akan mata maza ba zan shiga ba bai bari kyau da idan an bambance sai an ce kaza to kaga maza Allah ce wal mutallaqat wadanda aka saki waɗanda aka saki <laughs> yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in za su yi dako ba za su yi aure ba har sai sun yi jini uku ko tsarki uku to zuwa kenan mata kadai wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yada'ana ablahunna aka ce masu juna biyu ya so masu juna biyu mata kadai ajaluhunna an yada'ana hamlahunna duk abin da ya shafi mata to maza ba za su yi gaba amma abin da ya shafi maza to mata sun yi wannan ka dauke ta ka'ida a duk inda kaga wani nasi na Qur'ani ko na hadisi duk wanda ya da'awar ban da mata sai ka ce to kawo dalili sabuwar da'awa ce fil tana bukatar dalili fadin Thank you. gane matsalar wannan matsala ce ta mun yi bayani ai idan yanayin tsaye shi ne zai tsaftace jikinka ba za ka bata jikinka ba ya dace ya tsaye shi fi dacewa idan yanayin ya ne shi ya fi dace ba za ka bata jikinka ba haka an halatta maka an halatta maka wancan an halatta maka wancan ba wanda yake dole sai kai wancan ba wanda yake haramun ne kai wancan abinda ake bukata menene za ka yi wanda dai za ka samu kutar da wannan rara ta abin da baka da bukatun sa shine ruwan da ya dado akan bukatun jiki ba shine bawali ba aha wanda kuma aka turo shi waje ba da amfani ya za ka yi ka fitar da shi lami lafiya ba kuma tare da ka bata ka ba ina ake bukata a tsaye ne a kwance ne a tsugune ne mutum zai je kayan sa wannan ya tafi وأخرج الطبراني an الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف يتي إمام الطبراني يا رويتو حديثي وندي يقول في النهي عن قضاء الحاجة ينهني dangane da biyan bukata tahtal ashjaril mudmira karkashin bishiya wacce take mai yaya saboda mutane na bukatan yayanta da haka ba za biya bukata wajen ba wa bifatin naharil jari ko gabar korama da ke gudana a nahar gaba ta korama aljari mai duk mutum ba zai wannan ba dabarani ya kawo wannan min hadisi bin umara a hadisin abdullahi dan umar bi sanadin da'if da sanadi da'ifi wannan kan sanadin sa da'ifi ne sai dai abin da ya nuna zai iya shiga gargashin hadisan da suka gabata baya din wa an jabirin qala qala